بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara arba'in, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara tara miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin da ɗaya, kuma muna cikin suratu Ali Imran jiya mun tsaya aya ta wacce sayin ne aya ta 91 a yau kuma insha Allah za mu tashi akan aya da biyu yau za mu tashi kan aya da uku inda ubangiji ta lake cewa da ta'ami kana illa li bani isra'il kullu ta'ami kana illa li bani isra'il illa ma harrama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzala قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وبنجي تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل Dukkan abinci حلال ne ga banu Isra'il wato sune Yahudu da Nasara illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi sai dai abunda annabi Yaqub ya haramta wa kansa shine Isra'il wato ya haramta wa kansa cin naman wato raƙumi saboda wani ciwo da ya same shi min qabli an tunazzala taura kafin a saukar da at-taura qul fatu bi taurati ka gaya musu su zo da at-taura su yahudawa fatluha ku karanta ta in kuntum sadiki idan da basu kike wannan ayan an ce ta sauka lokacin da yahudawa suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ka ce kana kan addinin annabi ibrahim sai annabi ibrahim ba ya cin naman raƙumi ba ya shan nonon raƙumi ne Allah ta'ala ana yake karyata su aisha annabi ibrahim a bayan zama a taura ta sauka kuma kafin a taura ta sauka dukkan wani abinci an halatta banu isra'il suna amfani da shi sai dai abin da annabi yaqubu ya haramta wa kansa wato na ainihin naman raƙumi da kuma nonon raƙumi ne hadisi ya tabbata a cikin tirmidhi abdullahi bin abbas ya ce yahudawa sun zo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya abal qasim akhbirna anir ra'd man huwa suka ce ya baban qasim ka gaya mana menene tsawa manzala ta sama ya ce malakun minal mala'ikati muwakkalun bis sahabi ma hu makariqu min narin yasuku biha sahaba haisu sha manzala ya ce tsawa wato tsawa irin na hadiri wani mala'ika ne aka wakilta ya dinga kula da gajimare yana da gudalu na wuta wanda yake kora gajimaren da shi duk inda ya ga to da haka wannan tsawon da ake jin wato mala'ika ne yake tsawatawa shi gajimaren yana kora shi idan iya jime in jime ta ne yana can mubi sai a koro shi zuwa jime in kuma a Lagos za a yi ruwan daga Jimeta ya ta kora ruwan abin da abin ta kora hadiri ana taka masa tsawa ana masa bulala har ya tafi Lagos zai zo da ruwa to ce yasa ya Yahudawa suka ce menene ne din manzo Allah ya ce mala'ika ne wanda aka wakilta shi ya kula da gajimare yana da sumakiya ta wuta wanda yake kora gajimaren da shi a duk lokacin da inda ya ga dama sannan kuma sai suka ce to wa ma hadha sautul ladhi nasma'u qala zajratun bis sahabi idza zajarahu hatta yantahi ala haythu mina to wannan tsawon da muke ji na na girgije menene shi manzala sun ya ce tsawa ne ake dakawa mala'ika wanda zai dinga jin wato ainihin wato wanda ake ji idan ya daka masa tsawa yayi gaba ko ya ko in ya kauce hanya ya daka masa tsawa to wannan tsawon ne ake ji shine ake ganin hadiri yana yin tsawa wato ana jin wani ƙara shine wannan ƙarar da ake ji so da haka mala'ika ne yake dakawa gajimare tsawa ya yi masa fada shine ake jin wannan ƙara sai suka ce sadakta kai gaskiya wannan wata tambaya suke son su yi wa manzala su suna suka yi shimfiɗa da wannan idan har wanda ya zama gaskiya to wancan ɗin ma zai zama gaskiya kana son ka jarraba mutum da wani abu na ilimi sai ka kawo masa wani abu da ka sani sai ka tambaye shi idan ya baka amsa daidai to yanzu in ka sake tambayan ka ɗaya tambayan ko da duk da baka santa ba to za ka iya yarda amma in wanda ka sani bai faɗi daidai ba to na gaban ba wanda baka sani ba kuma za ka yi shakka a kansa to wannan abin da suka sani ne shi yasa suka ce sadakta kai gaske to sai suke tambayar sa ka ba mu labari menene Isra'ilu ya haramta wa kansa wato shine annabi yaqub shine ake cewa Isra'il za ka mace banu Isra'ila ƴaƴansa kenan da jikokinsa shikenan maza su ma sai ce ai banu abin nan annabi yaqub ya dan samu wani ciwo ne a jikinsa wanda wannan ciwo ana ce masa irqul nasa wani ciwo ne da yake fitowa mutum a duwawo to sai ga ba abin da ya dace da wannan ciwon kamar naman rakuma da nonon rakuma wato sai kaddara kila cin naman rakumi da yake yi da shan nonon rakumi da yake shi ya jawo masa wannan ciwo shike nan sai ya haramta wa kansa cin naman rakumi da shan nonon rakumi wato kamar yanzu mutum ya samu wani ciwo a kafansa sai a ce naman shanu ne yake ci sai ce to daga yau ba zan sake cin naman saniya ba tunda akwai irin wannan ciwo to shikenan annabi yaqo sai ya haranta wa kansa wato ainihin wannan abun nan wannan wato ainihin nama na na raƙumi da kuma nonon raƙumi shikenan sai suka ce masa sadakta kai gaskiya to ubangiji subhanahu wataala bai haramta musu wani abu ba kafin saukan at-taura in ba wannan abu da annabi ko bai haramta wa kansa ba shi yasa malamai suka ce kowane irin abinci halal ne kafin a saukar da altaura sai dai abin da annabi ya ya haramta wa kansa shine wato ainihin naman rakumi da kuma nonon rakumi amma su ainihin yahudawa daga ba an haramta musu wasu abubuwa saboda taurin kan da suka dinga yi to idan suka ce annabi ibrahim ba a cin naman raƙumi. kuma addinin musulunci an ce addini annabi ibrahim to ina suka samu cewa annabi ibrahim ba shi namara ana suna son su cin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa yana da awan shi yana kan addinin annabi ibrahim amma kuma ga shi yana cin naman rafumi? kuma annabi ibrahim ba cin naman rafumi? to shine ubangiji ta ala ya musu raddi anan ba wani abu da aka haramta in ba abin da annabi yaqub ya haramta wa kansa na cin naman rafumi. ke sa ce kulfa fatu bi taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura a karanta ta a duba a gani inda gaske kuke yi idan gaskiya ne ai za ta bayyana domin a bayyana da gaskiyar magana saboda haka babu gaskiya a cikin al'amari shi yasa ba za su kawo at-tauran ba da aka gaya musu haka sai suka kasa fitowa da at-tauran suka kikime saboda ba su da dalili domin abin da suka faɗa sun kirkiri ƙarya ne wato ainihin suka faɗe shi sannan daga ba Allah ta'ala ya haramta banu Isra'il wasu nau'uka na abinci da sababin saba ubangiji ta'ala da suke yi domin ya musu hukuba akan sabon su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa'i yace fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi sadhihim an sabilillahi kathira saboda zalunci da banu Isra'ila suke yi sune Yahudawa ubangiji ta'ala ya haramta musu abinci wanda yake mai daɗi wanda da an halatta musu shi amma saboda hana mutane bin tafarkin Allah da suke da lalata addini da ta'addanci zaka ce to an haramta musu cin naman raƙumi an haramta musu cin naman jimina haka nan kuma an haramta musu wato ainihin kitse na saniya ko kuma kitse na na akuya sai dai abin da yake cakuɗe da nama wanda ba za ka riba shi da nama ba to wannan kan an halatta musu shi kamar yadda yazo a cikin suratul an'am kuma ubangiji ta ala ce zalika jazainahum bi baqihim wa inna la sadiq mun musu wannan sakayya ne saboda zaluncin su abin da yake halal ne sai aka haramta musu shi domin a musu wato ainihin hukuma saboda haka idan mutum yana yin sabon Allah Allah ta'ala sai masa hukuma da haramta masa wasu ko dai shari'a ta haramta masa Wala jarabe shi wani abu wanda bai zai iya yin amfani da wannan abun ba kaga an masa hukuman an haramta masa jin daɗi da wannan abu Allah ta'ala ya ce fa man iftara ala Allah kadiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa ubangiji subhanahu wataala yace Allah ya ce Allah bai ce ba fa ka humu zalimun wadannan sune azzalimai kace wannan abu halal ne Allah bai ce halal ba ne ko kace haramun ne Allah bai ce haramun ba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah to ubangiji ta ala ce azzalimi ne kuma ba zai samu rabura na kiyama kamar yadda Allah ta ala ke cewa wa la taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram li taftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun kada ku dinga fadan abinda kuka ga dama a harshen ku ku ce wannan halal ne wannan haramun ne dukkan wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta Allah ta'ala ba zai samu rabo ba gobe kiyama domin idan abu halal ne sai ka ce haramun ne to shikenan kayo Allah shi shige a cikin hukuncin sa kaman kana cewa Allah ya haramta shi in kuma haramun ne sai ka ce halal to kaman kana cewa Allah ya halatta shi ne ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah so da ka babu dama ka ce halal sai Allah ya halatta babu dama ka ce haramun sai Allah ne ya haramta al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min Allah afiyatuhu halal shine abinda Allah ya halalta haramun abinda Allah ya haramta abinda ya shiru bai ce halal ba bai ce haramun ba to wannan ya bar muku ku yi amfani da shi ne halal ne wannan abu to amma kai ba a ra'ayinka za ka yi ba sai ka bincika abun bai zama haramun ba kana da ilimi mai zurfi cikin nan sai zama halal ko kuma ka tambayi malami amma kai akan kanka ba za ka iya haramtawa ko ka wato ainihin halatta ba idan mutum yayi haka to yayi wa Allah ta'ala shi wannan kuma dukkan wanda ya haramta wa kansa wani abu a matsayin haramun ne a shari'a yake nufi to nan ma yayi wa Allah subhanahu wataala shi zaka iya hana kanka cin wani abu kamar yanzu kace ni ba ci naman rakumi ba saboda ba me yasa saboda baya mini dadi baran sha nono rakumi ma me yasa ni ba na jin dadin sa ne ba na sha wannan babu laifi amma kace ba za ka ci wani abu ba saboda haramun ne misali ka ce ni bazan sha zuma ba me yasa dadin ta yayi yawa ba ci soyayyen nama ba ba zan ci naman kaji ba me yasa dadin su yayi yawa shi yasa ka haramta wa kanka to wannan kai wa Allah ta'ala shi don ubangiji ta ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja min ibadihi wa akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq wane ne ya haramta ado da ubangiji ta ya fitar wa bayinsa da abubuwa masu daɗi ba wanda ya haramta shi yasa a zamanin Imam Ahmad wani mutum yace ba zai ci wani dan itace ba shi ya haramta wa kansa cin wannan dan itace sai ma amal aka gaya masa sai ce a tambaye shi me yasa sai ce saboda wai dadin sa yayawa yawa ba zai iya godewa Allah yanda ya tantance a gode masa ba in ya ci wannan wato abun marmari to sai sai na abin nan Imam yace yake to kuje ku gaya masa mahaukaci ne shi ai ruwan sha da yake sha ma mai sanyi ba zai iya godewa Allah akan sa yanda ya kamata a gode masa ba sadaka haka ni'imomin da Allah yake maka kai dai ka gode daidai gurgudo inda zaka iya amma baka yi saka ba da godiyan yadda ta kamata sadaka wannan shine zaka ga wautan wanda suke cewa su sufaye ne su haranta wa kansu jin daɗin rayuwar duniya ya zama ba za su ci ni abu mai daɗi ba ba za su sa tufafi mai kyau ba wai su suna gudun duniya kuma gudun duniya ba shine ka haramtawa wa kanka jin daɗin duniya ba a'a ka fifita lahiranka akan duniyarka wannan shine ake cewa zuhudu amma idan ba haka ba to babu magana zuhudu a ciki mazala ta sama yana sa riga mai kyau kuma yana cin abu mai kyau kuma yace Allahu ahabbu ilayya min ghayri yace na fi son nama ma fiye da wani abu fiye da wani abinci nama na fi so duk abinci nama na fi so to kaga ba haramta maka kaji daɗin rayuwarka ba ka ci wani abu mai daɗi ko ka sa riga mai kyau ba abin da ake bukata shine ka ji tsoron Allah wannan din kada ya ruɗe ka ya zama sababin da wato za ka bauɗe wa Allah ko ka saba wa Allah subhanahu wataala saboda haka ubangiji ta'ala anan yana zargin waɗanda suke ƙirƙiran ƙarya suna cewa Allah ta'ala ya haramta abu kuma ubangiji ta'ala bai haramta ba haka masu da'awan Allah ya shir'anta abu kuma Allah ta'ala bai shir'anta shi ba ko kuma masu ƙirƙiran ƙarya su ce ubangiji ta'ala bai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda shine halin yahudu kuma alhalin Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ubangiji ya ce Allah ya ce kuma Allah bai ce ba to ya sani babban azzalumi ne kuma ranar alkiyama bayi da ribo kwata-kwata kuma zai tashi fiskarsa tana baka daban zai fito a cikin al'umma kamar yadda ubangiji ta alace wa yau mata kuma sa'atu wa yau mata qiyamati taral kadhabu ala allahi wujuhum muswadda to da ka ranar kiyama za a ga fuskar su baki kirin kuma kuma su wutan wato ainihin jahannama ubangiji ta dace kul ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sadaqa allah Allah ya yi gaskiya wato ya yi gaskiya cikin abin da ya bada labarin sa na addinin musulunci da siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shar'anta a cikin alqur'ani cewa gaskiya ne babu shakka a cikin idan ma yahudu sun ki su gaskanta to kul ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqa Allah Allah yayi gaskiya cikin abun da ya shar'anta fattabi'u millata ibrahima hanifan ku bi addinin annabi ibrahim hanifan miƙiƙin addini wanda baya karkata zuwa ga shirka wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba saboda haka mushrikai da suke da'awan suna kan addini annabi ibrahim ƙarya ne yahudawa da nasara da suke da'awa suna kan addini na ibrahim ƙarya ne addini na ibrahim addini na musulunci mai kyakkyan addini kamar yadda ubangiji ta ya faɗa cikin suratul an'am yace inna ni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi ni ubangiji na ta'ala ya shiryar da ni zuwa ga tafarki madaidaici tafarki madaidaicin shine addini miƙaƙƙe addinin annabi ibrahim kuma addini annabi annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai saboda haka addinin musulunci shine dace da addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka cin naman raƙumi da muke yi ba mu kauce wa addinin annabi ibrahim ba muna nan akan addinin annabi ibrahim wanda babu shirka a cikinsa to kuma yahudawa akwai shirka a addinin su domin suna bautawa malaminsu da waliyansu da kuma uzairu haka nan kuma nasara su ma akwai shirka a cikin wato ainihin addinin su suna bauta wa malamin su suna kirkiro wasu abubuwa addinin wanda ubangiji subhanahu wataala bai ba da izinin a yi su a cikin addinin su ba saboda haka in karke gaskiya to shine kana kan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuma ƙarya kake da kirkiro bidiyoyi da wuce gona da iri addini to ka sani kuma kana koyi da yahudu ne da nasara amma ba kana koyi da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya ce inna awwala baytin الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وبنجي تعالى يتي إن أول بيت وضع للناس للي فرقم ذاكي وند أكا جناشي aka kirkiro shi linnati domin amfanin mutane wato don mutane su yi ibada a cikinsa lallazi bi bakkata shine ɗakin nan da yake makka shine ɗakin kawo shine farkon ɗaki da aka gina don abotawa Allah a ciki kuma mubarakan wannan ɗaki mai albarka ne wa hudan kuma shirya ne lil alamin ga talikai domin nan ne ake kallo ana sallah alqiblan annabi ibrahim alqiblan wato ainihin musulmi kuma fihi ayatun bayyinatun a cikin wannan ɗakin akwai ayoyi bayyanannu wato da suke nuna ikon Allah kamar safa da marwa da hajarul aswad muqamu ibrahim kuma akwai maqamu ibrahim wato inda annabi ibrahim ya taka a lokacin da yake gina ɗakin kaba wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga ɗakin kaba ko ya shiga wato garin makka ya kasance amincacce ne ba za a zubda jininsa ba walillahi ala nasu hijjul baiti lalle ubangiji ta'ala dora mutane su ziyarci wannan dakin su yi aikin haji man istada ilayhi sabila ga wanda yake da ikon tafarki zuwa ga makka wato yana da guzuri da lafiyar da zai je aikin haji wa man kafara duk wanda ya sai yace aikin haji ba dole bane ya buturce wa ubangiji ala fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin Allah ta'ala mawadaci ne ga barin talikai baya bukatan komi a wurin su shi sune suke bukatan komi a wurin su hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga abu dhar radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyul masjid wudi'a awwalan ayyul masjid wudi'a fil ardi awwalan wani masallaci ne aka fara ginawa a doron ƙasa wato a duniya manzo Allah sai ce masa al masjidul haram shine masallacin Kaaba sai ce to bayan sa kuma sai wani masallaci yace shine baitul maqdis al masjidul aqsa wato masallaci mafi nisa wanda in ka kama hanya daga makka to ya fi nisa akan masallacin madina yace to sai wannan masallacin wanda Allah ta'ala shi ma ambace shi Qur'ani sai yace to daga shi kuma sai wanne sai manzo kuma yace thumma haisu adarakta salata fa salli fa innaha masjid ko fa kulluha masjid sannan duk inda sallah ta same ka kai sallah ko ina ma masallaci ne wato masallaci na farko shine masallacin Kaaba shine ma'anan inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah kuma shi yafi kowanne daraja domin manzala sa sama yace in kai sallah a wannan masallacin guda daya kaman kai sallah dubu dari salatu fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjid al-haram was-salatu fi al-masjid al-haram afdalu min mi'ati alfi salatin in kai sallah a masallacin manzala sama sallah daya ya fi kai sallah dubu a wani masallacin in ba shi sai dai idan masallacin Ka'aba ne a masallacin Ka'aba kuma in kai sallah ya fi kai sallah dubu ɗari a wani masallaci wannan masallacin shine na farko kuma shine ya fi daraja wasu malayan sun ce mala'iku ne suka fara gina shi da ya rushe annabi Adamu ya sake ginawa ana gina shi har aka zo kan annabi Ibrahim ya sake gina shi domin annabi ibrahim an nuna masa harsashin ɗakin kaba ne ba shi ba shi kirkiri gina shi ba wai izba wa ana li ibrahima makan albayt mun nuna masa inda dama ɗakin yake so da aka sai kama daga harsashin dama akwai condition ya kama dagawa so da aka sai jaddada gina wato ainihin ɗakin kaba so da aka ɗakin kaba tsohon ɗaki ne yasa Allah ta'ala ke cewa wal yatawafu bil baitil atiq eh su su kewaye ɗakin tsohon ɗakin kaba ɗakin kaba tsoho so da aka ya dade to an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi shekara nawa tsakanin ɗakin Kaaba da Baitul Maqdis manzo Allah ya ce 40 sana shekara 40 da aka gina Annabi Ibrahim da ya gina ɗakin Kaaba to sai bayan shekara 40 kuma suka je suka gina wato Baitul Maqdis shine masallacin da yake kudu a kasan Palestine wanda yanzu Yahudawa suka mamaye fiye da rabin sa ko suka mamaye shi ma kuma ba su baka iko ba za ka je ka ziyarce shi to wannan shi wannan masallaci na Aqsa Baitul Maqdis mai daraja ne na biyu ba shine mai daraja na mai daraja ne na uku ba shine mai daraja na biyu ba amma kuma ya riga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai masallacin manzon Allah shine mai daraja ta biyu daga masallacin Kaaba a daraja sai masallacin manzon Allah sallallahu domin in kai sallah wurin za a baka lada fiye da sallah dubu amma in a baitul maqdis ne za a baka ladan sallah 500 kaga masallacin manzala ta sama ya fi ainihin kenan daraja kuma da aka ce masa almasjidul aqsa masallaci mafi nisa saboda akwai masallaci mafi kusa shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi shi daraja kamar da ubangiji ta Allah ya ce subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu saboda haka Allah ya isra'i daga zuba ya isra'i da manzala sama daga baitul maqdis zuwa ga masallaci mafi nisa yana akwai masallaci mafi kusa shine masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to masallacin manzala sama shine mai daraja ta biyu sannan masallacin baitul maqdis shine mai daraja ta sannan daga nan kuma sai masallacin Quba wanda manzala sama da kansa shi ma ya gina shi kuma ya faɗi fadalan wato ainihin sallah a cikin sa yace man tazahara fi baitihi ثم أتى مسجد قبى وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة دون دي صلى يا الولا إن دي مسلاتين قبى ينا بلا ركعة بيو دار متى مسلا دا كما يا عمره ومسلاتين أنا نم أمدينة دا قبى قوي ني أمدينة ما نتاش بسكين غري to da كما ذا سما كما duk ranan asabar yakan je sallah nafila raka'a biyu a masallaci wata ran da abun hawa wata ran da kafa kamar yadda so saboda haka wannan masallacin shine na hudu a daraja daga nan kuma duk sauran masallatai darajar su daidai wa daida ne sai dai guda uku nan darajar su ta musamman ne shi yasa zo a hadisi la tushaddu rihalu illa ila salatati masajid masjidi hadha wal masjid haram wa masjidu iliya wato idan kai bakance zaka je kai sallah a wani masallaci ne ba guda uku nan bai zama dole ka cika ba amma kace zan je ne sallah a Ka'aba na dauka Allah alƙawari zan yi sallah raka'a biyu a Ka'aba to dole ka kama shi ne tafiya umra ko aikin hajji yawa ka je ka je ka sai da filayenka da gidajenka da kadarorinka ya zama wajibi a kanka ka faro a kanka aiki domin idan kai a nan yola to bai yi ba ko Kano ka je ko ka je masallacin Abuja ko ka je masallacin Sokoto duk wannan bai zai baka wannan ba bai zai sauke maka wannan ba na, naka ba dole sai ka je can haka nan in kai ba kance zaka je masallacin manzala sama kai sallah nan ma dole ka cika wannan alwashi haka nan idan masallacin baitul maqdis ne dole ka cika dole ka nemi kuɗi ka tafi ka nemi visa sai inda karfin kai kare in ya gagare ka ana nan ana bin ka bashi amma zai idan ka dauki alƙawari ka ce na daukawa Allah alƙawari zan yi nafila raka'a biyu a santaran masu na Abuja babban masallacin Abuja nan sai ce kai a masallacin Nefa duk ɗaya ne kai a masallacin abuwar ku kawai yawa duk ɗaya ne darajar su babu fifiko saboda haka ba sai ka tashi ka tafi ba kowane masallaci ne in ba masallatai guda guda uku nan ba to da ka su ne kawai wannan masallatai uku darajar su na musamman ne ba a ma tashi takkannan ta Kano a ce za a tafi ibada wani wuri in ba masallatai guda uku ba saboda wannan hadisi za ba a tashi takkannan ta Kano a tafi ziyarar kabari domin ba masallatai guda uku nan bane amma yanzu idan ka je Madina sai ka je ka ziyarci kaburbura da suke Madina ka je kuma ka je a ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ka je ziyarar masallaci ne in ka je aikin haji za ka iya zuwa ziyartar makabartar makka saboda ka je aikin haji in wani abu ya kai ka sokoto ka je yin wasu harkokinka na kasuwanci ko zumunci za ka iya zuwa ka je ka ziyarci shek usmanu bin kodiyo amma ba za ka tashi takanan yola ka ce wai za ka tafi wai wai gubbarin shehu wai za ka je ziyara ba wai rawar suka cewa wai in ka je wai in baka samu ka je aikin haji ba wai in ka je sokoto ka ziyarci gubbarin shehu sau uku to kamar ka yi aikin haji ne sai ka rasa mutane da suke samun irin wannan ilimi wayan ka je sokoto sau uku to kaman ka je aikin haji wasu kuma suka aka ce musu kwanan nawa ne wata tambaya wai kafin ka je aikin haji dole sai ka je sokoto ka ziyarci shekku sama mini ko jiya tukunna sharadi ne sai ka ziyarce shi sannan ka tafi aikin haji amma in baka je ba za ka ziyarta ba mutane mu na jeji ba suna nan suna taro za su hada group su tsawon mota su tafiya sokoto wannan ziyara kuma idan ka je sai kaga ana abubuwa malam wanda ba za a ji dadin su wanda shari'a ba ta yadda da su ta ji ai abubuwa na shirka da su kulle saboda babu ilimi to haramun ne ka tashi daga ko'ina ina musamman ka tafi Sokoto don ziyarar kabarin Sheikh Usman bin Fodio baya halatta ko ma ba shirka za ka je kai a ko ba ko roke shi a can ba baya halatta domin hanya ce ta ka bauta masa kuma gashi nan yana faruwa ne sai a dinga faɗan abubuwan da ba za ka taɓa ganin su a littafi ba Allah ya sauke ubangiji ta lace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata bakka din nan suna ne na makka yana daga cikin sunayen makka Allah ta'ala sai ambace ta da wannan sunan to sai malamai suka yi sabani me yasa aka ce mata bakka ko suka ce li annaha tabukku anaqal jababira saboda tana kaskantar da wuyayen masu taurin kai wanda suke da taurin kai Allah ta'ala ya ya ba manzon Allah izini yayi yaki ya kore su gaba daya daga ainihin garin makka duk wanda ya shiga dole ya karɓanta, sa haramun ne ma mutum ya kusanci ma masallacin Ka'aba in dai ba musulmi bane ko ba a yadda hukuma ta bashi ba al mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da anihim hada mushrikai najasa ne kar su kusanci haramin makka kwata kwata bayan wannan shekara da lokacin da aka yi fatawa makka shikenan an gama saboda da haka babu mai zuwa wato ainihin wannan masallacin in dai ba mumini ba sai wanda ya imani da Allah ta'ala wasu suka ce abin da ya sa aka ce wa makka fatka suka ce li'anna nasa tatabaqu yatabaquna biha saboda mutane suna cincirindo a makka miliyan uku sai su wato a garin makka miliyan uku suna aikin haji duk duniya in ba a nan ba ina ka ga mutane a shiga a fita wa inda jana baita masabatan linnas wurin kai kawo mutane a shiga wannan shiga ya fita tsawon shekaran nan kullun tafiya maka ake masu umra masu aikin haji ba yankewa ɗakin kawo ba ta yankewa da mutane duk duniya ba garin da yake ganin baki irin garin maka ba ɗakin da baya rubuwa da mutane ko masallacin da baya rubuwa da mutane sai ɗakin kawo ko sekund ɗaya ba za ka gani wani baya tsawafi ba kuma an yi shekaru a ba ko ruwan sama ake kamar da bakin ƙwarya wani bai zai kauce ko ba yana nan ruwan na jiƙa ake tare ruwan indororon kaba ma yake tarewa yana tukarsa yana tawafinsa ko za ka wannan wata aya ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya ajiye a wannan wato ainihin wajen saboda haka makka gari ne mai daraja garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba cincirino na makka ba a wani masallaci ne a duniya zaka ga wai ana sallah maza da mata mata suna gaban maza mace na gaban ka kana sallah kuna sahu ya kuma duk yanda ake a gyara wannan abu bai gyaru ba duk da akwai bangaren mata a Ka'aba amma bai zai yi ba saboda cincirin don jama'a kaga mata na gaban ka kana sallah kuma ka duba cakuduwa mace da namiji haramun ne amma a ɗakin Ka'aba kuma ana yi lalura ne ya halatta dole maza da matan ake kewaye ɗakin Ka'aba ba yanda aka yi kuma baka isa yau ka zo ka ce wai a warewa mata bangaren su daban maza daban ba baka da wannan dama don a zamanin manzon Allah an yi bai hana ba ba za ka ce kuma a bawa mata lokacinsu daban maza lokacinsu daban ba ka da wannan dama ba ka fi manzo Allah sallallahu alaihi ba tun a lokacin haka ake yi sai dai mu ce iya kokarin sa karya taba jikin mace kuma idan ana tawafin sai a ɗauke wa mutane sha'awa ana takuduwa maza da matan kowa ibada ne a gaban sa ba mai tunanin wani abu to kaga makka ne take da wannan shi yasa aka ambace bakka bangiji ta Allah yace akwai ayoyi a wannan daki wato alamu da suke nuna ikon Allah daga ciki akwai safa da marwa wanda ake kewaya su saboda tawafi ko umra inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wato safa da marwa suna daga cikin alamu na addinin Allah in kai aikin haji ko umra ka je ka kewaya tsakanin safa da marwa wannan alama ne na addinin Allah kaga mutane su je su dawo wa'annan na tafiya wa'annan na dawowa wa'annan na gudu gudu wa'annan na tafiya hankali an zo an yanyame wani dutse kowa yana daga mu yana addu'a wannan aya ce ta ubangiji ta Allah sannan kuma akwai rijiyar zamzam akwai ruwan zamzam ruwan da baya karewa ruwa mai albarka ma'u zamzama da ma shuriba ku manzala kuma ya ce ruwan zamzam duk abin da ka sha da da sa dai maka magani wannan ruwa mai albarka wanda baya karewa kuma tun zamanin manzo Allah ake shan sa har yanzu nan kowa kuma diban sai yake sannan kuma akwai hajarul aswad a cikin ɗakin kaba yake shi ma aya ce ta Allah wanda manzo sun aya ce hajarul aswad yana daga cikin duwatsun aljanna duwatsu ne na aljanna a wannan wuri ana zuwa a sumbanci dutsen a taba ko a taba shi a sumbanci a sumbanci hannu kaga shi ma aya ce ta ubangiji sannan akwai maqamu ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya yake dora block da tubali wato yake dora tubali da kasa na ginin ɗakin kaba sai kafansa sai ta ɗanyi gurbi to wannan gurbin har yanzu nan yana nan bai bace ba har yanzu nan tun zamanin annabi ibrahim tun kafin zuwa manzara sama tun zamanin jahiliya duk an zo duk shekarun duniyan nan da aka yi daga zamanin annabi ibrahim har zuwa yanzu wurin yana nan ana da wurin dab da ɗakin kaba yake dab da kofan kaba da jama'a suna tattake shi an yawa ana take shi sai na umar ji tsoro yace kai yanzu jama'a sun yawa duniya ba irin dawa kada tattake wurin nan ko yanzu ya goge wajen aka kasa gane gurbin kama annabi ibrahim kuma ubangiji ta ala ce aya ne daga cikin ayoyinsa sai cikkiko shi daga kasa can ƙasa aka debo da kaza aka dan matso da shi baya shi na aka masa dan ɗaki sai sa mutum zai iya wucewa tsakanin makamu ibrahim da kuma ɗakin kaba kuma har yanzu in ka zo ka leƙa za ka ga wannan wannan gurbi din aya ce daga cikin ayoyin ubangiji haka Allah ta'ala ya bar wannan wajen sannan wannan wurin da ba a sallah a bayan sa in ka zo yin tawafi ko ina ka je kai sallah sai sai na amare ya rasulullahi ya rasulullah lawi takaza an-nas maqama ibrahim musalla da mutane su dinga sallama a bayan maqamu ibrahim sai Allah ta'ala ya saukar da wattaqidu min maqami ibrahim musalla ku riki bayan makamu ibrahim wurin sallah shikenan manzo Allah ya ce ku dinga nafila raka'a biyu a wurin tun daga lokacin sai zama mustahabbi ne in ka gama dawafi ka sake wa dakin kaba sau bakwai ko na aikin haji ko na umra ko na nafila ka je bayan makamu ibrahim kai nafila raka'a biyu haka manzo Allah sa suma yake ya zo a hadisi ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna bayan fatiha a raka'an farko a raka'a ta biyu ka karanta qul huwallahu bayan fatiha saboda haka makamu ibrahim wato aya ce daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ce wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga dakin eh, ya shiga dakin Kaaba ya zama amincece duk wanda ya shiga Makka haramin Makka ya zama amincece wannan addu'a ce ta Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadha albalada aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya Allah ka sa wannan garin ya zama amincece sai kuma Allah ya sa shi ya zama amincece yanzu ma ka tare da rana dutse ne kai ta yawo da daddare ko da rana da kai yawo da rana da kai yawo da daddare duk wasu je uban su da ba ka tsoron wani abu kasar gaba ɗaya ta ma ko ina kai tafiya cikin dare da rana dutse ne an fi son tafiyan dare ma fiye da rana saboda babu sati Allah ya sa aminci a wayannan a wayannan wurare to kaga wannan wata aya ce ta ubangiji subhanahu wataala ya amintar da mutanen makka shi yasa Allah ta'ala yake gaya musu a wasu surorin suratul ankabut yace awalam yarau anna ja'alna haraman aminan yutakhaffafu an-nasu min hawli na wa yutakhaffafu an-nasu min hawli shin mutane mutanen makka ba su ga mun sanya garin su ya zama harami amincacce ba ana fauce mutane a gefen makka ana kashe su ana kidnapping din su amma kuma a cikin garin makka kuma babu wanda zai taba ka kana harkokin Allah ta'ala ne ya amintar da wato ainihin wannan gari ne sai zama gari ne wanda yake amincacce kuma gari ne wanda yake harami shi yasa ubangiji ta'ala yake gaya wa mutanen makka falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf mutanen makka quraishawa ku bauta wa ubangijin wannan daki wanda ya amintar da ku wanda ya ciyar da ku daga yunwa ya amintar da ku daga tsoro da kuna cikin yunwa annabi ibrahim yayi addu'a yace Allah ya azirta ku ya azirta garin da samarat wato 'ya'yan itatuwa sai ga yayin itatuwa nan maka ba ba a ruwan da za a yi noma amma duk ɗan itacen da kake so za ka gan shi a maka daga wani gari ake kawo shi kawai yujuba ilai samaratu kulli shi ko ina kawai addu'an annabi ibrahim duk abin da kake bukata su inabi su waye su rumman su ayaba duk su goma duk za ka same su a maka amma ina ake noma su a maka duwatsu ce amma kuma za ka samu duk wani ko ne dan itace akwai shi ba yunwa a maka ba wanda zai ce maka ya wai wai wai talauci yau ba a yi abinci a gidansa ba a'a wannan sai dai wata bukatar daban ko sai dai mutum ce bai gina dogon beni ba ko bai sayi wata mota mai tsada ba amma a ce babu abinci a gidansa kan an wuce nan addu'an annabi ibrahim sannan ya amintar da su daga tsoro ba tashin hankali ba mai tunanin yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yaki a makka yace makka harami ne ba a zubda jini a makka ba a cire 'ya'yan itatuwan makka abin da bishiyoyin makka sai dai kai ka dasa sannan ba a farauta a makka yace duk wanda ya zo zai yaki garin makka yake kafa dalili da shigan da nayi da makka na yaki wani zai na cewa ah, to ai manzo Allah ma ya je ya yaki garin a fatawa makka din mu ma bari mu je mu yi to ku gaya masa ni Allah ya halatta mini yaki a garin ne na ɗan wasu awowi na wani dan lokaci kuma daga lokacin da na gama sai haramcin ya koma kuma har duniya ta tashi haramun ne ka shiga garin makka kai yaki a riga an haramta kai eh, ba ma shi zare makami a makka ma hadisi ya tabbata a cikin sai muslim maza sama yace la yahillu li adin an yahmila silaha bi makka ba halatta mutum ya dauki makami a makka Za zare wani takobi kana tafiya ko wani abin nan don zaka ba wani tsoro makka gari ne wanda yake wato ainihin amintaccen gari sannan kuma gari ne mai daraja Abdullahi bin Adi az-Zuhri yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a lokaci yana tsaye a wani da ake ce masa hazura a kasuwan makka ya zo zai bar garin makka Ya ce wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walau la anni ukritu minki lama kharaj ce makka wallahi Ya ce garin da kika fi daraja Ya ce garin da Allah ya fi so ba don an fidda ni ba bazan fita ba ko da babu wani gari mai daraja kenan a makka ko hadisin tirmidhi kuma ingantaccen hadisi ba ni wani gari da yake da daraja kamar makka shi yasa da imam malik yace madina ta fi makka me hujjansa yace a garin madina akwai wani wuri da ake ce masa rauba a masallacin madina manzala ma yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna abin da ke tsakanin daki na wato kabarin sa kenan da minbarin sa dausayi ne na aljanna imam ali yace to ga wani wuri jama'a a duniya dausayin aljanna ne kuma manzala ma yace la mawdi'u usawdi adikum fi jannati khairun min ad-dunya inda mutum zai aje bulalansa a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikin to ga wani babban wuri ko motar kama za ka aje kuma maza la ce ne na aljanna saboda haka sai to garin Madina kenan ya fi garin Makka to amma mafi inganci garin ya fi garin Madina me yasa saboda wannan ai wannan sanda aka hada wannan aka hada hadisin nan aka hada da wannan sannan aka gano wannan kuma kai tsaye manzo sama ce wallahi innaki la khairu arbillah wa Habu arbillah ila Allah makka kace garin da kika fi kowane gari daraja kace garin da Allah ya fi so shi yasa ibnu abdul barri al maliki ba maliki ne da yazo ya kawo wannan hadisin ba ya kawo matsala yace haza nasfun fi mahallin niza fala yanbaghi al udulu anhu wannan nafsi ne a mahallin jayya ma'ana wannan baya daukan wata ma'ana face makka ta fi madina yace bai kamata ko mutum a ce kaucewa wannan hadisin ba yace wala alla malikan lan yabduku hadal hadis wataƙila imam mali labarin wannan hadisin bai zo masa ba lokacin da ya faɗi wancan magana in ma daga baya san hadisin to lokacin da ya faɗi wancan magana kila bai da labarin wannan hadisin da bai zai ce garin madina ya fi garin makka ba So da haka garin makka shine garin da ya fi kowanne daraja ubangiji ta'ala yace ce walillahi ala nasi hijjul baiti Allah ta'ala ya wajabta mutane ziyartar dakin Kaaba wato shine yin aikin haji man istada ilayhi sabila wanda yake da ikon zuwa wato aikin haji an bace shi alhajj saboda nufi ne kana nufa kana nufan dakin Kaaba idan suka ce alhajj a lugha shine alqasd nufin abu to amma a istilahi a shari'a an ce alhajj shine qasdu baitillahi alharami li'ada'i a'malin maqsusatin fi zamanin maqsus shine nufan ɗakin Kaba don ba da wasu ayyuka na musamman a wani lokaci na musamman shine tawafi sa'ai tsakanin Safa da Marwa zama a Amina Arfa Muzdalifa a sake da Amina ai jifan shedan kaga shine ɗakin abin kuma ana a lokaci ke bantacce shine shine a lokacin ayyuka wato ainihin aikin aji. to haka nan umra kuma ziyara ne na ɗakin kaba don wasu ayyuka na musamman shine tawafi da sa'i to wannan aikin haji wajibi ne kuma rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci kuma zancen da yafi inganci wannan ayan ita ne ta wajabta aikin haji wasu malamai sun ce wa atimmu da hajj wal umrata lillah wannan ayan ita ta ta wajabta aikin haji kama da cewa inganci ba ita bane domin wa atimul hajji wal umrata lillah tana cewa ka cika aikin hajji da umra don Allah tana wajabta cika aikin hajji in ka fara shi kuma kafin aikin hajji ya zama wajibi ma dama ana aikin haji tun zamanin jahiliya ana yi a musulunci ana yi yasa manzon sama ya taba tura kafin ai fatawa makka ya tura sai na Abubakar ya zama amirul hajji ya jagoranci mutane suka yi aikin hajji shi bai je ba amma da aka saukar da wannan ayan walillahi ala nasi hajjul baiti wajibi ne mutane su je su yi aikin haji a shekara ta goma a shekara ta tara aka saukar da ita a shekara ta goma maza su ma ya je hajjatul wada ya je bisa bansa mutum dubu ɗari da ashirin suka je suka yi aikin haji saboda a lokacin aikin haji ya waje bakin amma kafin nan wannan ayan tana nan wa atimul hajji wal umrata lillah amma manzo Allah sama bai je aikin haji ba kuma inda wajibi ne babu yadda za a ce bai je ba yana da lafiyarsa a ce rukuni na musulunci bai je shi ba zai je ya yi shi amma lokaci akwai gumaka a ɗakin kama manzo Allah ya ce sai na Abubakar su je su yi su je su yi aikin haji to wannan ayan ita wa akimul hajj wa umrata lillah tana nuna in ka fara aikin haji wajibin ka ne ka karisa shi yawa idan ka bata shi sai dai in hana ka aka yi aka hana ka shiga maka sai ka yi ka adayan ka juya amma in ba ka ba in ka bata shi dole ka sai ka rama shi babu yanda ka yi shi yasa duk mutumin da ya sadu da iyalin bai yana aikin haji wajibin sa ne karisa aikin hajin a haka sannan kuma dole ya rama aikin hajjin baɗi kuma ya fidiya da rakumi da shi da matarsa duka to kaga aikin hajjin ya baci kuma sai ka karisa shi haka saboda dole ka karisa aikin aikin hajji saboda saboda Allah to aikin hajji ya wajaba da wannan ayan kuma aikin hajji rukuni ne na wato ainihin addinin musulunci kuma aikin hajji dukkan malamai sun yi ijma'i wato duk wanda yake da iko wajibi ne yaje domin ɗaya ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar kamar yadda ya tabbata hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin umar manzala sa sama yace buniyar islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sala wa ita'iz zaka wal hajji wa sawmi ramadan manzala sama yace an gina musulunci aka abubuwa guda biyar na farko shine tauhidi shaida ba mota da gaskiya sai Allah annabi muhammad sallallahu sama wasallam manzon Allah ne sannan da tsaye da sallah da ba da zakka sai hadisin yace da aikin haji sannan yace azumi amma dai a jerin yadda suke a wasu hadisin, azumi sannan sannan aikin haji nan ba an yi su a jere yadda suka suka waje ne ko kuma a bisa wayanda suka fi muhimmanci saboda haka daga aikin haji daga tauhidi sai sallah sai zakka sai azumi sai aikin haji to dole ne a je a yi aikin haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yayi kutuba wa sahabbansa kamar da ya tabbata hadisin Abu Hurairah yace inna allaha farada alaikum alhajj fahujju yace ya ku mutane Allah ya wajabta muku aikin haji ku yi aikin haji sai wai wanda daga cikin sahabbai sai tashi yace a fi kulli am ya rasulullah a kowace shekara ne ya rasulullah manzo sama yayi shiru ya sake cewa a kowace shekara yayi shiru har sau uku manzo sama yace masa da qultu na'am la wajaba wa la masadatu da na ce eh da aikin haji sai zama wajibi a yi shi a kowace shekara kuma ba za ku iya ba saboda da ka alhajju marratan fil umr aikin haji sau ɗaya ne a rayuwa mazala ya ce ku dale ni akan abu in ba a ta muku shi ba kada ku tambaya a zo a ta muku da sababin wato tambayan da kuke saboda ahlul kitabi sun halaka da sababin suna tambayan annabawan su abun an ce eh wajibi ne kuma sai zama ba za su iya yi ba saboda da haka manzo ya ce ku bar ni akan abun da na bar ku wato ainihin akan sa saboda da haka aikin haji sau daya ya zama wajibi to kuma wajibin kuma manista da ilaihi sabila sai kana da iko in baka da ikon zuwa shikenan duk wanda bai samu dama ba bai da kuɗin da zai je aikin haji ko yana da kuɗin bai da abin da zai baro iyalansa na guzuri to kaga wannan aikin haji bai zama wajibi a kansa ko ba a samu wani wanda ya biya masa ba shikenan sai hakura Allah ba zai tambaye shi ba ranar kiyama me yasa yayi yaje aikin haji kuma manzo Allah wasallam an tambaye shi menene istita'a a hadisi wanda yake hasan sai maza ya ce azzatu war rahila hadisi haji wato shine kuzuri da kuma abun hawa wato ka samu kuzuri kana da abun hawa shine ainihin ka samu ikon zuwa aikin haji amma wannan hadisin yana magana akan afatiyun waɗanda suke nesa kamar yadda shinƙiƙe ta hakikin matsalar cikin abawaul bayan idan kana nesa sai da abun hawa da kafa yanzu daga Najeriya nan bai zama wajibi ka tafi aikin haji da kafa ba duk da cewa kakanninmu sun je amma ganin daman su ne ba wai wajibi bane amma bai zama wajibi ba amma in kace zaka je zaka iya bismillah amma ba wajabta maka ba sai kana da me sai kana da guzuri kana da kudin kujeran makka kudin jirgi da kudin ticket da kudin abun nan da kudin masauki da abun da zaka ci ka je kaza da abun da zaka bar wa iyalinka to wannan shine ya zama wajibi mu sai dai aikin haji amma idan a kusa kake to babu sharadin abun hawa in dai kana da guzurin da zaka je dan abincin da zaka ci kuma hanyar lafiyan ta kalau kana da lafiyan jiki aikin hajji ya wajaba akan so da haka shine abin da yake istida'a shine imkanul wusuli ila makkata ma amma sihhatil badani wa amni sabili ya zama zaka iya zuwa makka tare da lafiyan jikinka da kuma amincewan hanya idan a hanya akwai zaki ko kura bai zama wajibi ka ko akwai yan fashi da makami ko yan ta'adda bai zama wajibi ka je ba in baka da lafiya aikin haji bai waje ba akan ka ba sai in kana da lafiya in baka da abincin da zaka ci aikin haji bai zama wajibi akan ka ba to amma idan har kana kusa da garin makka ba dole sai da abun hawa ba ko da kafa ne wajibi ka ne saboda ubangiji ta ala ya ce wa azzim fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fatin amin Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim kai shela ka kira mutane su zo aikin haji annabi ibrahim ya ce ya ubangiji murya ta ina za ta je duk duniyar nan a ce na kira su Allah ta'ala ya ce ka kira nadi wa alaina albala ka kira mu za mu isar da wannan kiran naka Abdullahi bin Abbas yace annabi Ibrahim yayi kira ubangiji ta'ala ya isar da kira kuma duk wanda zai je aikin haji san da ya amsa idan sau ɗaya za ka je sau ɗaya za ka amsa idan za ka je sau biyu sai ka amsa sau biyu in sau ashirin za ka je ko sau ɗari ma to za ka amsa sau ɗari kuma sai ka je sau ɗari in kuma baka amsa ba to ba za ka je ba sa za a ga wani abuka buga a buga abun sai gagara saboda bai amsa ba ne a lokacin da aka kira ni kowa ya amsa yana cikin tsotson yana cikin tsotson mahaifansa saboda haka in ka amsa ko iya adadin amsa wanda za ka yi iya adadin zuwan da za ka yi to kar yi mamaki a ce wani wani shekara yana zuwa maka abu ne daga Allah ya an kira ne shi ya amsa ko bai san lokacin da ya amsa ba ma ya manta amma kuma zai je kan da zai kokarin ya kauce ma bai zai yi ba sai ya je din amma wanda kuma bai amsa ba duk kokarin sa bai take ba to Allah ya sa muna daga cikin wanda muka amsa bangiji ta'ala ya nuna ko a ko da kafa ne sai ka ji aikin haji kuma sai kaddamar da masu zuwa da kafa din wa zin fi nasi bil haji atuka rijalan yace da su zo maka me da kafa wa ala kulli bamirin wa zo maka akan dukkan doki mai tambare mai ciki wato akan abun hawa kenan za su dinga zuwa daga dukkan hanya mai nisa da to ridalan wani malami a Kaduna ya wai ke za su zo maka saboda haka wai aikin haji maza ne kawai za su yi wani dan kala kato yace wai maza ne kawai za su je aikin haji amma maza ba ai mata ba za su je ba saboda an ce ya to ridalan <laughs> shi ridalan ne ya dauka jam'u rajulin ne bai san jam'u rajulin bane rajulun mai tafiya da kafa rijalun masu tafiya da kafa shi bai dauka jan rajulun ne namiji sai a ce rijalun ne. don haka ne ma da bai zai zama ai a ce ya tuka rijalun ba kai za a ce ya ati rijalun ba za a mai da shi hal batun da isu jinsi saboda haka rashin iya larabcinsa ne ma ya ja masa haka to aikin haji wajibi ne akan namiji da mace gaba ɗaya duk mai iko dole ne sannan in kana da iko kuma kai gaggawan zuwa tun kafin wata matsala ta hana ka kaje kai maza maza ka je in kana da guzurin ka je kila baka zani man kace to baɗi in abun ya lalace fa baɗi ka samu matsalan kasuwa akwai barayi akwai yan fashi akwai tabarbarewan kasuwanci da sauransu akwai rashin lafiya akwai tsadan kujeran makkan sai a zo a ninka farashin da kuma zai zama ba za ka iya zuwa saboda haka idan ka samu daman zuwa kai gaggawa ya zo a hadisi ya zo a hadisi wanda akwai maganganu a sa imam amma ya rawaito shi ta'ajjalu ila al-hajj fa inna adukum la yadri ma ya'ridu lahu ku yi gaggawa zuwa aikin hajji don mutum bai san me zai bijiro masa ba in bai je bana ba a wani hadisin a wata riwa man man arada al wanda yake son ya aikin haji ya maza maza ya je aikin haji wannan abu ne mai falara mai daraja sai kai maza maza in Allah ya kore maka kaje kuma zai akwai gafaran zunubai a ciki akwai ainihin sakamakon aljanna akwai yayi talauci a cikinsa maza su ya faɗa cikin hadisin bukhari man hajja hadha albayta walan yarfus walan yafsu kharaja min dhunubihi ka yawma waladatu ummu duk wanda ya je aikin haji bai yi fasikanci ba bai taru da iyalinsa ba lokacin da ya harama ba alfasha zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi duk an wanke shi da zunubansa a wani hadisi yace al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahuma wal hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna umra zuwa umra tana kankare zunubai in ka je umra bana ka sai kuma baɗi duk zunubanka da ke tsakanin an kankare maka aikin haji karɓiɗɗe wanda ba a saba wa Allah a cikin sa ba da wata sakamako sai aljanna wato ba za a saka maka kasa da aljanna ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace tabi'u bainal hajji wal umra fa innakuma yanfiyani al faqra wa dhunuba kama yanfi al kiru khabath al wa wal dhahab wal fidda ku dinga yin aikin haji da umra kuna bibiya ka je haji kai umran Allah baka dama ka je umra ka dawo ka tafi haji wannan zai kankare maka zunubanka ya goge maka zunubanka ya goge maka talauci kamar yadda zuga zugi na makera yake goge tsatsan karfe da zinari da azurfa haka nan in kana yawan zuwa aikin haji da umra Allah ta'ala zai riba ka da babu ubangiji ta ce wa man kafara dukkan wanda ya kafirce yace aikin haji ba dole bane ni bazan je ba fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin Allah mawadaci ne ga barin talikai idan baka je ba ba za ka tutar da ubangiji subhanahu wataala ba Abdullahi bin Abba yace duk wanda ya inkarin aikin haji ya kafurta amma idan mutum futurcewa yayi aikin hajin ya zama wajibi a kansa kuma yana da halin zuwa sai tsala ta hana shi zuwa to ba za ka ce ya fita daga musulunci ba amma Allah ta'ala sai ya tambaye shi sai ya tambaye shi akan wannan a cikin suratul ibrahim ubangiji ta ala in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid inda za ku kafurce gaba daya da wanda ke bayan ƙasa, ba ku isa ku tutar da Allah ba Allah mawadaci ne kuma wato ainihin abun yabo ya zo a hadisi wanda bai inganta ba man malaka zadan wa rahilatan wa lam yahujja baitallahi fala yadurruhu mata yahudiyan aw nasraniyan dalika bi anna Allah ta'ala qala walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin hadisi yana cewa dukkan wanda ya mallaki kuzuri da abun hawa wato yana da ikon aikin haji bai yi aikin haji ba to babu matsala ko ya mutu ba yahude ko bai mutu ba nasari to wannan ko in yayi inkarin aikin haji to da shi da bai hude duk ɗaya ne ubangiji subhanahu wataala ya sa shi jerin kafurai domin yayi ya yi bu ma min addini bi darura abinda kowa ya san wajibi ne kai kace aikin haji ba dole bane to mutum ya kafurta kuma ubangiji ta'ala ya ce mawadaci ne ga barinka don baka je aikin hajin ba ba abinda zai cutar da shi ka cutar da kanka سامتنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kafin a fara karanta tambayoyi insha Allah mu dibi za mu rufe wannan tafsiri idan mun yi gobe mun yi dibi insha Allah za mu rufe na أعوذ mai tambaya take cewa malam a cikin alqur'ani akwai kalmar at-taqwa kuma sai kusa ana kiran wani mutum ma a takwa wai mene ne abin da ake nufi da takwa shi ne tsoron Allah wato bin umarnin Allah ta'ala da kuma hanwa da abin daga abin da Allah ya hana don an kira mutum takawa wannan ba matsala ba Ya yace malam na yi azumi sai na je wajen buga bol aka buge ni a wajen buga bol inda tun lokacin da aka buge ni har aka sha ruwa ban farfado ba yace malam ya matsayin azumi. shi Allah ya sha wa azumin sa tun da azumin sa nana ya wani da azumin sa kila da yamma ne ko tun da safi ne kuma da waje ne in dai a cikin yini yana cikin hayyacin sa don ya samu wani dan matsala na rashin lafiya ko duka bai sai inda yake ba daga baya farko ba za a ci azumin sa babu amma inda tun daga lokacin sahur bai san me yake ba har rana ta fadi to wannan kafiya rama wannan azumin Allah ya kare ka daga gurbin wannan yake cewa malam takarda ne na rubuta ina nema wa iyaye da suke tura 'ya'yansu mai shawara da kuma ka ja hankalinsu a kan cewa a fahimtar da nake da shi ba garin da babu malami ko malama da za su iya karantar da yara ko ya karanta da yara ba tarbiyya sai a saki yara su je suna yawo haka a cikin gari ina neman malam a ba su shawara to wani yara mai yara manya ko kana to gaskiya sai ya kamata in Allah ya baka arziki na yaro ka gode wa Allah akan wannan shine ka tsaya da kula da danka da tarbiyarsa amma ka je ka jefar da shi yaro karami yana yawaje a waje ko bara ko dako ko menene wannan ba daidai bane ba ka masa gata ba har yaje shi ya shiga wani haru mara kyau tarbiyyar ta farfare ta tabarbare ya zama bai zai ma iya amfanin ka a duniya ba da tana lafiya saboda haka ka tsaya kai tattalin dan ka nuna masa gata ya ta cikin tarbiyya ne zai zama mai amfani a duniya da lahira kuma ya san cewa ka masa gata idan ya tashi ya mallaki hankalin sa amma in ka watsar da shi ban ya girma ba ya san cewa ba wani gatan da ka masa kuma ba taimakon ka da zai Allah ya sauke malam babana ya hana ni tafiya sallar tahajjud amma kun masallacin nan da ake sallar tahajjud yana kusa da gidanmu zan iya yin sallar da gidanmu sai dai kai naka kai kadai amma ka bi da gidanku sai dai in ka zo masallaci in ya barka ka zo ka in ya barki kin zo ya kin gamsar da shi shikenan in ko bai gamsu ba saboda wani abu da ya hango ki hakuri ki sallah a gida in kin a gida ma Allah zai karba kuma ki a gidan shi ya fi zakiya wannan ta rubuta malam tana bayani kan cewa mata malamin Allah a ji hankalin mata irin sura da suke sawa musamman idan aka zo yin dinki ma na sallah sai a sa wani irin kaya wanda ba su dace ba suna zuwa da darajar mata ba halatta mace ta sa masu sun kaya ko kane su kunce jikinta ba ta fita yawo maza suna gani wannan baya halatta za ki fita wani ki sa hijabi ko ma wani irin kaya in kuma a gidanki ne ki sa kaya dai wanda za a ce na mutunci ne domin musamman gidanki wasu suna iya suna iya shigowa in kuma daga ke sai mijinki ne kowane irin ka za ki iya sawa shi malam idan dai sujada a sallah an ce a yi addu'a cikin sujada zan iya yi da yaren mu malamai suka ce za ka iya yi wanda ya iya larabci shi makaruhi ne da wani yare ba da larabci wanda bai iya ba kuma babu karhancin don ba da yin da ya hana a yi addu'a da wani yare daban wanda ba na ba na larabci ba domin addu'a ba magana bane roƙon Allah kake kaga magana ita kuma ko da larabci kai ta ka bata maka sauka amma addu'a ba za a ce magana bane domin addu'a ibada ne nan yace malam ya kai kimanin kwana uku idan na koma gida bayan sallah har karfe goma sha ɗaya nake farkawa ba na samun yin sallah asuba ya matsayin azumi na eh, to azumin ka kan yana na ma dai kuskure ne mutum a cewa ya koma daga sallar tahajjud sai bacci sai sha ɗaya ya farka ai gara karka je tahajjud sai ina Umar yace akan nayi kiyamu dai ni da in asuba gara na kwana bacci na samu sallar asuba to da ka in ka san tahajjud din kai ina ana ka jami'in asuba to za ka kama ba kai baccin ka a gida don ka samu sallar asuba idan ka za tahajjud bai kamata ka koma bacci ba kai ya kokarin ka ka kama yin wasu ayyuka har zuwa lokacin sallar asuba yayin in kai sallar asuba sai ka koma bacci na'am malam ya ce akwai makarantu na musulunci da yawa waɗanda suke da ɗalibansu suke sa wani wannan kimar ɗin bai kai ko kirji ma baya rufewa gaba ɗaya ba kuma malaman suna gani masu makarantar na gani to an yi ko ka in ka yi magana mai yako zai tafi to bai kamata ba makarantar musulunci da ake ba hijabi cikakke hijabi shine daga sama har ƙasa shine shine hijabi musamman yaran in sun dan tasa gara ma in kanana ne ko da iya gwiwa ne da dogon wando ne da sauki amma in dai sun girma ya kamata a ce himar har kasa ne domin ubangiji ta la cewa ya yi nabiyu قل لأزواجك وبناتك ونساء na min عليهن من جلابيبهن kaga matan ka da ƴaƴanka da matan ne su sa hijabi daga sama har shine jilbab jilbab kuma shine wanda ya rufe har ƙasa saboda haka bai kamata makaranta ta addini ta islamiya a ce ana dan wani dan kuntun hijabi iya kirki ba wannan bai dace ba kuskure ne na'am sai masu roƙon addu'a da suka jero kamar haka akwai wata ta ce malam ya addu'a Allah ba da mijin aure wata kuma ta ce malam ƴata ta gallabe ni mini addu'a Allah shirye ta wata kuma ta rubuta ta ce malam na samu mijin aure amma babana baya son shi samsam wata kuma ta rubuta ta ce malam na samu mijin aure sai dai baban shi ya ce shi bai yadda ya auri ƴar wani gari ba sai dai yar gari su wata kuma ta rubuta take cewa malam akwai wani abu na yawo a cikin kan mahaifiyarta yana yi mata damuwa sosai a taimake su da duwa da masu jarabawa. To dukkan su Allah ya biya musu bukatun kai kairi masu neman aure marasa lafiya masu jarabawa Allah ta da biya musu bukatun suna kai na baya. Allahumma dina fi man hadin da wasu wajen fi man tsawon laifin ba a yi man kai ko wasu aikin annan shirin man kwadai da fa inna ka taka bi wa la yabba alayka inna mulalim man walim wa la yabba man alim da ta baraka wa man ta alim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين